A cikin bidiyo mai mun kawo muku shiri mai suna da makami. Shiri mai suna da makami fassarar sultan ne yawancin mutane duka sun ka tallasa shiri ne wanda yake da dadi sosai. Duk wanda yake buƙatar kallon wannan shiri mai suna da makami ya biyo mu har karshe wannan bidiyo. Kuma kamar kullum muna tallata mu group namu na WhatsApp wanda ake samun fina-finan Indiya Gurub ne na wasa wanda ake samun fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za a same su a cikin YouTube ba. Idan kana buƙatar shiga wannan gurub namu, za ka ɗauki wannan lambar wayar da muka aje sai ka tattube mu ta WhatsApp za mu maka bayani yadda za ka shiga wannan gurub Za ka iya samun fina-finan Indiya Hausa wani lokaci za ka iya kallon sa. Idan kuma kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna da makami sai ka shiga YouTube kamar haka. yawa kamar wani lokacin da muka kawo muku wannan shiri mai suna mai karfin guguwa shi ma ka muka ɗora muku link sa anan za ka dana mana lakin lakin zai bada wani gura za mu saka kawo kwan sabon bidiyo yawa abin da za ka yi anan za ka dana mana subscribe subscribe shine kai ma zai baka duk lokacin da aka daura sabawa za ka yi samu sa abin da dole idan sai ka isa za ka iya kallon wannan fim wannan shine wannan bangaren za ka danna wannan gurin da ka dona kana ta wannan dan gurin nan za ka gani link zai bayyana kana ta wannan link za ka iya kallon wannan shiri mai suna da makami yauwa na daya da na biyu ne a rabe suke da lamba ɗaya da lamba biyu na